أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أزحب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد yawan musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wata'ala wanda ya sake ba mu wannan dama na kasancewa tare da ku a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka da fatan Allah subhanahu wata'ala zai amfani mu cikin abin da za mu ambata darasin da ya gabata mu yi bayani dangane da abin da ya shahi son duniya da kuma mahangana na alkur'ani mai girma dangane da son duniya da kuma al'amarin wannan duniya ɗin da ma wanda zai jingina gare ta ya maida ta matsayin hadafi nashi da kuma abin hankoro inda muka bayyana kenan alkur'ani mai girma na ganin wannan duniya din a matsayin wari ne na abin misalin wurin wargi da kuma wurin wasa na yara inda ma Allah subhanahu wa ta'ala ke siffanta su ma'abuta wannan duniya din da cewa mutane sun kasance ma'abuta kenan gafala ma'abuta rafkanwa saboda galiban yara haka suke abin da ya dame su kawai wasa wannan kina nuna mana kenan kiman wannan duniya din a mahanga na alkur'ani mai girma ba wani kima ba ne wanda ya kamata ya kasance mutum ya maida hankalin shi zuwa gare shi har ma ya kasance ya mai da duniya matsayin hadafinsa saboda kenan ba ta da wani kima in ya kasance kawai an sifanta ta da cewa kawai kamar wurin wasan yara ne da abin da ya kama da haka to ma dangane da ayar da muka ambata a cikin suratul hadid aya ta 20 akwai bayanai na sashen malaman tafsiri wanda suka yi dangane da wannan aya ɗin suka nuna aya tana bayani ne ga wasu marahil na rayuwar ɗan adam tun marhala na harko har zuwa marhala na ƙarshe a kowace marhala kuma yana da abin da yake sifantuwa da shi a cikin wannan marhala ɗin shi ne ke cewa nan wurin ba'adul mufassirin qassama hayatal insan ila khamsi marahil sashen malaman tafsiri daidai wannan aya din sun raba marahil rayuwar mutum zuwa ga marhaloli guda biyar min tufula ila an yabluga marhalatal kuhula fi arba'in watan tun daga yarantansa har ya kai marhala na shekara arba'in marhala ta kuhula ya zama gwarzo lokacin wa zakara anna li kulli marhalatin thamanu sanawat hakanan kowace marhala tana da shekara takwas in mun duba kenan inna sanawati samaniyatul ula kenan shekaru na takwas na harko idan muka duba min umrul insan daga cikin rayuwan shi mutum hiya marhalatul la'ib marhala ce kenan ta wasa yana son kawai ya yi wasa wannan wasan kuma kawai baya da wani hadafi shi dai ya yi wasa abin da yake birge yaro daga wannan shekara ɗin tun shekara na farko har zuwa shekara na takwas wannan marhala ne na wasa hakanan wasanawata thamaniya thaniya hiya marhalatun lahau shekaru na takwas wanda suke zuwa bayan wannan su ma shekaru ne na lahau na kenan wargi wanda za mu iya ganin kenan muna da yana wasa da hadafi kuma saboda ya kasance ya samu ja'iza na cin kofi ko abin da ya kama da hakan yana da hadafi kan wannan wasa ne hakanan kuma samaniya ta thalitha shekaru kuma na takwas wanda za su zo na uku kenan ya insan fi fatarat shabab yana rayuwa kenan a cikin lokacin samartakansa fa innahu yattajihu ila zina wal iltizaz bil jamal mafi yawa za ga matasa samari sun yi karkata zuwa ga ƙawa da ado da kyawu da nuna shi ne ke da muhimmanci za ga cikin shigansu a wani aski na daban a wani shiga na daban tahiya mata daban da abin da ya kama da wani abin da matasa suke yi idan sun kai a wannan marhala ɗin wasanawatu thamaniyatu rabi'a shekaru na takwas kuma za su zo a marhala na hudu kenan yaqdi waqtahu wa taqatahu wa taqatahu fi tafakhur sai kasance mutum kawai yana ƙare lokacin shi a cikin kawai da alfahari yana ganin shi wani abu ne yana ganin ba wanda ya kai shi musamman iya kai ga kudura ko ya kai ga wani makami sai rika ganin yana alfahari wa akhiran fi samaniyatu al khamisa shekaru na takwas kuma wanda za zo a marhala na biyar a ƙarshe kenan ya hatammu bitakathur abin da kawai dame shi ne kawai takathur yana ganin kenan ah, shi misali yahi wanda ba shi ba a janibin kenan fil amwal wal aulad a cikin janibin dukiyoyi hakanan kuma da a'a takasur kawai neman fifiko na hika yawan a'a na hika yawan dukiya abinda kawai dame shi kenan a wannan marhala din kenan وهنا يثبت شخصية الإنسان ويستمر على هذه الحالة إلى آخر عمره daga nan ne shaksiyar mutum yake tabbata kenan daga wannan shekara arba'in din ya zamanto ya ta har zuwa ƙarshen rayuwar shi kan wannan ginin da ya tashi gwargwadon tarbiyyar shi da ya samu da kuma ladabin da ya samu duniya فإن أصحاب الدنيا لا يبقى لهم مجال للتفكر في الحياة المعنوية والقيم الإنسانية السامية kenan in ya kasance mutum ya ɗauke nan duniya ita ce hadafinsa kuma kan wannan ya ginu kuma kan wannan ya tarbiyanto kuma ladabin shi gaba ɗaya na duniya ne kamar yadda muke gani diwa cikin yau rayuwarmu na yau da kullum muna ganin akwai wasu mutane wanda tun tashin su ana tarbiyan su ne akan duniya ba su taɓa sanin menene lahira ba hakanan al'amarin ta bai dame su ba tun tarbiyan su tun suna shekara takwas na harko ɗin nan tarbiyya za ka samu na duniya za a rika tarbiyyansu har su kai shekara arba'in lokacin mutumin bai iya canza hadafin shi ya maida shi zuwa ga hadafi wanda yake na kwarai hadafi wanda ya kasance na lahira kamar da yawa daga cikin malaman akhlaq suna wannan bayanai kan cewa ɗabi'u galiban idan sun nina a cikin mutum bayan shekara arba'in ɗin nan bai iya canza su zai ta tahiya ne kawai har ƙarshen rayuwar shi haka kuma haka muke gani ga haliba wanda aka gina kan wata tarbiyya ta daban zuwa wannan haddi na shekara yana da wahalan gaske zamanto an canza su duk yadda kai sai ka ga mutum yana da matsala kuma bai jayuwa zuwa ga abin da ake bukata kuma ka ga tangarɗa cikin al'amura galiban haka ne akwai misalsalai kuma da yawa irin wannan wanda za mu gani kenan mutanen da aka gina kan rayuwa na duniya bayan da za a karkato da su zuwa ga rayuwa na lahira bayan sun wace wannan shekaru 40 ɗin saboda haka kenan wannan yana da matsala kenan wannan shi yasa ya kasance tunanin mutum gaba daya ya ɗoru ne akan duniya tunanin mutum gaba daya kasance hadafi ne na duniya bai san lahira ba kuma bai san kiman lahira ba kun baya aiki domin lahira sai aya ta biyu cewa min al-ayat al-ukhra fi hadha majal nara mafhuma mata'il gurur cikin sashen ayoyin alkur'ani kuma suka yi magana kan duniya bayan sashen ayoyi sun yi bayani akan cewa duniya la'ib ce da lahau mahangan alkur'ani kenan kan duniya wuri ne na wasa da warge na yara kenan wanda ya rataye da ita lalle yana daga cikin ma'abuta gafala da kuma abuta rafkanuwa kamar rayuwa ta yara ce yake wadda cike take da wasa da warge akwai hadafi ko ba hadafi wanda yake baya da wani fa'ida ga makoman mutum kenan sashen ayoyi kuma za mu karanta nan gaba sai kuma suna bayani kan cewa duniya wata aba ce wadda kasance mata mata ulgurur watan kayan rudi wanda zai rudi mutum aka ce abu kaza ya rude ka yana nin kenan baka fahimci hakikanin shi ba ya nuna maka wata huska ta daban wadda ba ita bace hakikanin shi sai zamanto sakamakon wannan ka rudu ka bi daga baya sai ya bayyana maka wannan al'amarin ba abin bi ba ne ba abin riko ba ne kuma a wannan lokacin babu dama na gyarawa saboda lokaci ya riga ta kenan bin nisba ilal hayatid duniya haisu ya kenan dangane da rayuwar duniya inda Allah subhanahu wa ta'ala ke cikin wannan ayoyi din wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur cikin kenan suratu ali imran aya ta 185 Allah ta'ala ce wa mal hayatu duniya illa mata'ul ghurur rayuwar duniya bata kasance ba illa kawai kaya ce wadda take abin guri jin daɗi ne wanda yake abin ruɗi watan kayan ruɗi ne jin daɗi ne wanda yake ruɗar da mutum ya zamanto ya rasa hankalinsa yana kallon wani al'amari ba a hakikaninsa ba ba a yanda yake ba wa yaqulu fi makanin akhar fala taghurrannakum alhayatu ad duniya wa la yaghurrannakum billahi al-gharur cikin suratul luqman kenan talatin da uku Allah ta'ala yake cewa kadai ya kasance rayuwar duniya ta ruɗe ku hakanan kuma kan mai ruɗi ya zamanto ya ruɗar da ku daga barin Allah subhanahu إذن وهذه التعبيرات تدل على أن زخارف الدنيا وبريقها الخاضئ يعد أحد الموانئ المهمة للتكامل المعنوي والصعود إلى درجات الكمال الإلهي للإنسان وما دام هذا المانع موجود فإنه لا يصل إلى شيء من هذه الكمالات المعنوية kenan irin waɗannan ta'abirori wanda suke nuna mana duniya cikin alkur'ani kenan mai girma wanda suke nuna mana duniya jin daɗi ne wanda yake ruɗar da mutum daga hadafi wanda yake na asali kaya ne wanda yake ruɗar da mutum daga barin Allah subhanahu ta'ala). kenan wannan ta'abirorin suna nuna mana mai kan cewa shi dauɗan duniya kayan duniya kyalkyalin duniya suna daga cikin ababen da suke yaudaran mutum kuma alkur'ani yana lissafa su ne a matsayin ɗaya daga cikin mafi muhimmancin ababen da suke shiga tsakanin mutum da hadafi wanda yake na asali wanda ya sa Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce shi wata lahira kenan Allah ta'ala da ya halicce ɗan adam yana buƙatar zamanto ya kai ga kamala na imani da ɗaukaka da daraja na tsoron Allah wanda zai ba shi dama ya zamanto lahiran lahir in ya kasance ya karkata ga wannan duniya ɗin ya jingina ga wannan duniya ɗin ya rudu da rudin wannan duniya ɗin sai zamanto wannan ya kasance kenan shamaki tsakanin shi da wannan babban hadafi na kamala ma daman kenan akwai wannan mana idan na son duniya a cikin zuciyar mutum idan mutum ya kasance yana son duniya hamma ya kai shi marhalan da zai fifita duniya din akan lahiran shi ta yadda zai iya saɓi Allah subhanahu wata'ala saboda ya cimma sha'awinsa na duniya to lallai ba yadda za a ce ya samu <clears throat> lahira ba yadda za a ce lahiran shi ya gyaru ba yadda za a ce ya samu tsira ranar tashin alkiyama saboda kenan menene abin yi abin yi shine ya kasance mutum maimakon ya so duniya ya so Allah subhanahu wa ta'ala na amanu shaddu hubban lillah kuma da Allah subhanahu wa ta'ala ya sifanta cewa wanda su kasance muminai suna da tsananin so ga Allah subhanahu wa ta'ala qul in ta tuhibbuna Allah ne Allah in kun kasance kuna ka gaya musu sun kasance suna son Allah subhanahu wa ta'ala to su bi ka sai Allah ta'ala ya so su wanda yake nuna mana kenan son Allah shine hadafi son lahira son abin da yake wurin Allah subhanahu wa ta'ala shine hadafi shine ya kamata ya kasance mutum ya mai da hankalin shi zuwa gare shi shine ya kamata ya kasance mutum ya yi sa'ayi saboda shi cikin wannan duniya din amma ba son duniya ba ba son duniya ba ba kaunan duniya ba wanda zai iya ingiza mutum ya zamanto ya bar hanya Allah subhanahu ta'ala saboda ga ya cimma wannan sha'awa duka shekara nawa ne mutum zai cika wannan duniya din in ya yi ɗari ko fiye da haka nan amma dai marhalar da mutum zai ci ya ji daɗin duniya ɗai bayan arba'in hamsin sittin shi sauran shekaru da za su biyo kawai shi kenan duniyan ma ya fara gajiya da ita to kan wani asasi mutum zai mai da ta hadafin shi kenan wuri ne na wucewa ba wuri ba ne na tabbata wuri ne na gina wani duniya wanda ya yi wannan duniyan da muke ciki wuri ne na gina wani duniya wanda yake ba da iyaka wani nasha'a wanda yake ba da iyaka kenan lazim ya kasance mutum ya kasance ya sa wannan duniyar da muke rayuwa a matsayin wurin da zai taka ya wuce a matsayin kenan gada wadda za ta shiga tsakanin shi da lahira mana gadar da zai ya zamanto ya ƙetara ta ya wuce ta ya je lahira kada yi wasa ya kasance ya kare wannan gada ɗin ta hanyar ratayuwa ga wannan duniya ɗin da kuma manta lahira wannan kenan da fatan Allah subhanahu wa ta'ala amfanar da mu cikin abin da muka ji da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu daga cikin masu son shi masu kaunan shi masu fifita shi akan komai kuma ya cire mana son duniya da kuma ratayuwa ga duniya cikin zukatanmu ya tabbatar da mu akan addininsa ya kyautata mana ɗabi'unmu kuma ya kyautata mu? da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya amfanar da mu wa sallallahu ala sayyidina muhammadin وعليه الطيبين الطاهرين